thousand five hundred and twenty-four is hereby declared Kenan yadda ta kaya a jihar Imo a zaben fidda gwani na 'yan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APC mai mulki, inda shugaban sabon kwamitin gudanar da zaɓe, Malam Ibrahim Ababiaka ya ayyana Mr. Wosu, surkin gwamna Rochas Okorocha a matsayin wanda ya lashe zaben. Biyo bayan soke zaben ɗaya ga wata, inda tsohon kwamitin gudanar da zaɓe da ke ƙarƙashin jagorancin Alhaji Ahmed Gulak ya ayyana cewa Sanata Hope Uzodinma ne ya lashe zaben. yanzu a zaɓen da aka gudanar a duk faɗin jihar jiya a asabar Mr. Wucin ya samu nasara ne da ƙuri'u dubu ɗari biyu da sittin da tara da ɗari biyar da ishirin da hudu. Yayin da wani surkin gwamnan kuma, Injiniya Chicks Ololo ya biyo bayan wasu da ƙuri'u dubu shida da ɗari hudu da ishirin da takwas. Peter Bujiya mai ritaya ne ya zo na uku da ƙuri'u dubu hudu da ɗari takwas da hamsin da biyar. Sauran 'yan takarar da sun hada da Sajud Ejogu wanda ya samu kuriyu dubu uku da ɗari hudu da hamsin da shida da barista ce Anos ya mai kuriyu dubu uku da ɗari biyu da arba'in da takwas. Da sanata Hope Uzodinma wanda ya samu kuriyu dubu biyu da ɗari bakwai da ishirin da tara. da mataimakin gwamna Prince eze madumere mai kuriyu dubu biyu da ɗari shida da arba'in da shida da kuma Mr. Chris Lemoha wanda ya samu ƙuri'u 955. a conducted election. Shugaban jam'iyyar APC a jihar Mr. Daniel Nwafo kenan na cewa zaɓe ne na gari aka gudanar da ya baiwa duk membobinmu a mazaɓu ɗari uku da biyar na jihar damar shiga. Saboda haka zaɓe ne na gari aka gudanar. koya hausa mazaunan jihar suka ji da wannan zaben Alhaji Abdullahi dukko a gyara shi ne shugaban al'ummar Hausa a jihar Imo. Alhamdulillah tun da Allah kawo karshen wannan jayayya ta ci guda kuma Allah ba ukin wasu ya ci da Allah ba shi Allah tabbatar da ya ci zaɓe kuma jiran election ya yi muna aiki wanda ba taɓa yi muna nan Imo State ba muna congratulating ne su jama'a Hausa Imo State gaba ɗaya. na Alhaji Bello Gada. sai mu Allah godiya da Allah nuna mana aka kai karshen wannan takaddama din wasu namu ne kuma in Allah su muna fatan in ya lashe zaɓe a 2019 yadda su wahin gwamnoni da suka gabata suka mana adalci suka rike mu shi ma shi rungume mu hannu biyu namu ne dan uwanmu ne kun san kamar bahaushe ne ya rike jihar Jimu ya tashi a arewa ya girma arewa rayuwar a arewa ne sannan duk ma'amaloli muna yi da shi kaga ashe kamar dan arewa ne dan umma ya ci zaɓe insha Allah Allah ya taimake mu Allah ya kai shi ga nasara ni ne Alhaji Hamza Abdullahi marafan Imo State wannan zaɓen da an kai na wuce unwansu muna roƙon Allah shi tabbatar da alheri abinda duk ah, alheri take Allah shi ba mu shi kuma mun ji daɗi Allah shi taimaka sannan muna sa ran shi taimaka shi muna adalci ka san shi share fage ba shi ne ci ba amma muna sa ran cewa sha Allah tun da dai an ka tabbatar da shi amma can ga gwamna muna sa ran shi wuce to idan ya wuce mu ma muna murna bayan haka nan Allah shi kaddare shi muna adalci yanda gwamnonin baya sun kai muna. Yanzu tun ranar Juma'a ne 'yan takara biyar ciki har da mataimakin gwamna pris Eze Madumene, da Sir Jude Ejiogu da Air da Peter Buje mai ritaya da Sir George Eke da kuma Mr. Chris Lemoha suka fice daga zaɓen. suna mai jaddada goyon bayan su ga Sanata Hope Uzodinma kamar yadda kwamitin gudanar da zaɓe da ke ƙarƙashin Alhaji Ahmad Gulaki ya ayyana. sun kuma buƙaci kotu ta hana jam'iyyar apc da hukumar zaɓe ta ƙasa inec gudanar da sabon zaɓen fidda gwani na gwamna a jihar imo alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri najeriya